The most difficult decision da na taken a duk duniya a rayuwata to date shine cewa in dawo Najeriya daga garin Madina saboda ana bukatan gudumawa ta a gida. Ban taba daukan wani decision a rayuwata a duniya da ya ban wahala irin wannan ba. Saboda duk yawon da na a duniya na shiga kasashe birjik ban taba shiga garin da nake son sa Allah ya jarabe ni nake son in rayu a cikin sa irin garin Madina ba ban taba ba wata rana salloli guda biyar gaba ɗaya a masallacin manzon Allah nake yin su dukkaninsu guda biyar ‘ya'yana masu wayo a masallacin annabi sansan suke haddan ƙur'ani yara a nan suke iyalanka a nan suke zuwa su yi sallah duk kwana hudu biyar zuwa shida a wukin sai ka je makka ka yi umara wata ran sai karfe ɗaya na dare ma kama hanya saboda amincin wurin kuma abin da ake baka na yau da kullum a matsayin albashi da allowances wallahi al'adun ba na iya kashe kashi 25 cikin 100 duk yadda nake jin daɗi a wurin in je makka in sauka a duk sati a daru tauhid ko zamzam nan ko kuma hilton ba na kashe 25% na abin da ake bani to but wahalan sha'ani shine no place like home idan kowa ya guji gida to zai zo ya bada gudumawa wajen rage matsalar gida kuma duk ƙasar da ka gani a duniya 'yan ƙasar ne suka yi haƙuri suka tsaya suka gyara ta amma ba a taba gyara wani gari a duniya kowane ɗan gari ya ce shi zai bar garin ya koma wani wuri ya zauna ba ba a taɓa gyara da haka ba so dole sai an haƙura da wasu abubuwa an haƙura amma har yanzu ina jin raɗaɗin a zuciyata yana damuna har yanzu wani lokaci a yanzu haka ko a tv aka nuno madina ana sallah wallahi al'adun sai na ji kwallah rashin haƙuri idan na zauna da muna da irin groups da colleagues ɗinmu da muke zuwa masallaci mu yi sallah tare akwai wasu 'yan ingila irin su abdullahi na'amun dakta ne su dr muhammad bunaid su dr ali tufail aminaina ne kullum kawai za mu fito daga ofis kawai sai a shiga motar ɗaya a je harami minti biyar an yi sallah an isa masallaci an yi sallah an dawo kawai daga lecture za mu fito lokacin sallah kawai mu shiga mota sai a fita so in daga kawai sun yi posting a group ku sauko mu shiga masallaci duk abin da nake shi kenan sai in gagara saboda me ina tuna waɗannan moment din haka na ta zara kaina a group din ba zan iya zama ba kawai me abin da ya fi mun raɗaɗi shine wannan saboda kusan kullum za a yi sallah mafi kankanta mafi kankanta ana samun salloli hudu a kowane wuni in ka kai sake za ka yi guda uku a masallacin mazu ala salama to akwai ribar da ya kai wannan gidan da nake zaune zuwa rijiyar sayyidina Usman, wanda ya sai annabi ya ce makomarsa aljanna ne ba na kai minti biyu ko uku nake isa wurin ina zaune a faisaliya anguwar da nake daga na gani ga jami'a hanya ne tsakanin da jami'a in na koma ɗaya bangaren next to jami'ar gidan gwamnan madina ne in ban je harami ba a nan tare da shi muke sallah misali to ka fito a wannan hali ɗin ka bar damar ka zo allah dai ya samu dace allah ya karɓi wannan a matsayin ibada but it has not been easy for me har yanzu